الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه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 وقائد البر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ɗaya ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam alif da ɗari da da biyar wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiyan annabi isa alaihi salam za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a cikin watan ramadan amma kafin mu shiga cikin karatu kai tsaye muna gode ma allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara gode masa cikin ni'iman da ya yi mana na lafiya kuma cikin ni'iman da ya yi mana na musulunci kuma da ni'iman da ya yi mana na samun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabinmu da kuma ni'ima na alkur'ani mai girma wannan ni'ima ne mafi girma da allah idan ya yi wa mutum to ko da zai karar da rayuwansa yana gode ma allah bai biya tukwicin abin da allah ubangiji ya ba shi ba kuma alhamdulillahi allah ya shigar da mu wannan wata muna masu lafiya wanda shekaran da ya wuce mun azumci watan ramadana da wasu amma bana wasu suna kwance a kushewa mu kuma Allah Ubangiji ya ci gaba da jarabtar mu da rayuwar duniya wanda gashi mun zo mun riski watan Ramadan to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aran lokacin da ya ba mu amfana da wannan lokaci ɗin kuma Allah Ubangiji ya sa mu zama cikin yantattun da Allah zai yantar da su a watan Ramadana kuma Allah Ubangiji ya karbi ibadanmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasanmu Najeriya. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen kunci da wahala da tsadar rayuwa da muke ciki a ƙasanmu Najeriya. Allah Ubangijinmu muna roƙonka muna tawassuli da alƙur'ani muna tawassuli da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan jarrabawa da al'umma suke ciki ba don halinmu ba ya Allah. Allah Ubangiji ka ɗauke mana. Kamar yadda muka sani wannan tafsiri da muke a wannan masallaci yana da tarihi kuma tarihinsa wani zikira ne a rayuwa na ni da nake tafsiri a wannan masallaci wanda ba zan iya mancewa da shi ba dan uwana a sheikh ibrahim shi ya assasa wannan karatu allah ubangiji ya yi masa wafati allah ya gafarta masa sannan mahaifina ya nemi in ɗaure da wannan karatu in ci gaba da yi shi ma mahaifina Allah ya yi masa wafati wanda yau ga munan muna nan alhamdulillah rabbil alamin hakika rayuwa ya yi albarka duk da cewa mu mun san abin da muke kai na gazawa da rauni irin na ɗan adam amma kuma iyayenmu kullum suna samun addu'a daga gurin mutane sakamakon kyakkyawan zaton da mutane suke yi mana to Allah ubangiji ya yarda da mu kuma Allah ubangiji ya karba ayyukanmu magabatanmu da suka yi wa Fati Allah ya gafarta musu wanda suka yi saura Allah ubangiji ya sa mu rayu cikin aminci da amana ya raya mu akan musulunci sannan ya ɗauki ranmu akan addinin musulunci kar mu yi wasa mu yi amfani da daman da Allah ya bamu na wannan wata mai albarka ma'ana mu yi amfani da daman da Allah ya bamu na watan ramadan Yaya za mu yi amfani da wannan dama manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce watan ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akiruhu itqun minan farkonsa rahma ne tsakiyansa gafaran allah ne ƙarshensa kuma yanta mutane ne daga wuta ma'ana Allah Ubangiji zai yanta su ya yi musu rahma ya ji kansu ya gafarta musu kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin alhadisul qudsi yana cewa Allah yana cewa kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li fa ana ajzi Allah ya ce duk aikin da ɗan adam yake yi aikin sani nasa ne sai azumi azumi wannan nawa ne ni nake yin sakamako ma wanda yake yin azumi ma'ana ni ne na san mai yin azumi kuma ni dan saka masa don haka azumi ya zamo yana da falala yana da mumayyizat daga sauran ibadu kamar yadda damu ga sallah shi a fili yake sharuɗansa da rukunansa azumi hajji zakka amma Allah sai ya ware azumi da me Allah ya ware azumi malamai suka ce hatta Allah subhanahu wa ta'ala yanda yake ɗiban ladan mutum ya bayar ga wanda ya cutar da su ranar alkiyama to Allah Ubangiji ba a musanye da azumi idan kai sadaka za a iya kwashe ladan sadakan a bayar ma wanda ka masa laifi ko ka cutar da shi ko ka yi maganarsa bayan idansa ko ka zage shi ko ka masa wani abu amma azumi idan duk ayyukan ɗan adam suka kare aka biya wasu bashi da shi ranar alkiyama in aka zo kan azumi sai Allah ya rike azumi ya ce wannan na wani sai ya biya wa mutum wannan bashin heya masa rahma ya ji kansa sabila da wato albarkan azumi to za mu ga albarkan azumi wani abu ne mai girma wani abu ne mai faɗi wanda dukkanin ayyuka wato akan iya yin riya a cikinsa amma ban da azumi haka malamai suka ce kuma malamai suka ce dukkanin nau'o'in ibada akan iya yin shirka ma Allah a bauta ma wani Allah da wannan ibada a yi sallah ma wani Allah a yi yanka ma wani Allah amma azumi tun da Allah ya halicci duniya ba a taɓa samun wanda ya yi shirka ma Allah ya yi azumi ma wani ba ba a taɓa samu ba to wannan dukka yana cikin khasa'is na azumi sannan kuma uwa uba rahman da Allah yake da shi mai yawa da kuma jin kan da Allah Ubangiji yake yi mana shi ne dalilin da ya sa Allah ya fardanta mana azumi sabila da duk abubuwan da muke saba ma Allah da su muke ƙetare dokokin Allah suna cikin abubuwan da Allah ya hana mu ne cikin azumi ci da sha da sha'awa Allah ya ce mu kame da rana ma'ana da rana mu zamo tamkar mala'iku da daddare mu zamo tamkar annabawa don haka da rana mutum ba zai yi jima'i ba da rana mutum ba zai ci abinci ba da rana mutum ba zai sha ruwa ba da rana mutum zai kame bakinsa dan manzan Allah ya ce mallam ya yada qawla zuri wal amala bihi falaysa min Allah min an da'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda ba zai bar maganan ƙarya ya ƙirƙiri ƙarya ba ko ya yi shaidan ƙarya ba manzon Allah ya ce to gwara ma ya ci abincinsa kawai ya fi masa domin Allah babu ruwan Allah da azuminsa to duka wannan yana babin wato abubuwan da azumi yake dauke da shi wajen ya kiyaye mu daga abubuwan da Allah ya hana daga abubuwan da Allah ya haramta domin mu zamanto yantattun Allah daga farko mun shiga da rahman Allah a tsakiyar ramadana mu wayi gari duk Allah ya gafarta zunubanmu a ƙarshen ramadana kuma mu tashi a matsayin 'yan aljanna mu samu itkun minan nawa wanda ga dare guda ɗaya a cikin ramadan wanda lailatul qadri khairun min alfi shahar wanda wanda Allah ya sa ya dace da wannan daren to ya dace da alkhairi gaba ɗaya wanda ibnul qayyim yana cewa da a ce Allah ya ɓoye daren lailatul qadri a cikin shekara ne to zan yi ta ibada a tsawon shekara har sai na riske da lailatul qadri amma gashi kuma a wata ɗaya ne a wata ɗayan ma a al'ashirul awakhir ne kwana goma na ƙarshe ne to kun ga ashe kyautan da Allah ya yi mana kyauta ne mai yawa zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim kuma akwai wani kofa wanda sunan wannan kofar rayyan wanda la yadkhuluhu illa sa'imun aka manzan Allah ya faɗa Allah ya halicci wani kofa sunan kofar rayyan masu yawan yin azumi su ne za su shiga ta wannan kofa saboda haka muna roƙon Allah Allah ubangiji ya sa mun shiga ramadana mu tarar da rahamansa sannan mu tarar da gafaransa sannan daga ƙarshe Allah ya yanta mu daga azaban wuta za mu shiga cikin karatunmu kai tsaye insha Allah idan ba mu manta ba a shekaran da ya gabata a ran da muka rufe tafsirin alkur'ani mun tsaya a aya na 45 daga cikin suratul ma'ida wanda mun karanta ayan mun fassara a yau kuma insha Allah za mu tashi a aya na 46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 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وقفينا على آثارهم بإيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين من التوراة وهدى mu'izatan lil muttaqin Allah ubangiji ya ce wa qaffaina ala atharihim mun biyo gurabansu ma'ana su annabawan da suka shuɗe bi isa ibn maryam da annabi isa dan maryam musaddiqan lima bayna yadayhi wanda ya zo yana gaskata abin da yake gaba wato wanda ya gabace shi na littattafai kaman suhufi ibrahim kaman attaura da sauransu wa atainahu injila kuma mun bashi Linjila. lima bayna yadayhi min at-taurat da abin da ya tarar gabanin sana at-taura wa atainahu injila kuma mun bashi Linjila. fihi hudan wa nur a cikin linjila da akwai shiriya da akwai haske wa musaddiqan lima ne yadayhi min at-taura kuma linjila yana gaskata abin da ya gabace shi abin da ke gaba da shi na daga attaura wa hudan wanda yake dauke da shiriya wa mau'izatan yake dauke da wa'azi lil muttaqin ga masu tsoron Allah wa qaffaina ala atharihim bi isa ibn maryam Allah yana faɗa mana wato Allah ubangiji ya turo annabi Isa ibn maryam ya biyo bayan annabi Musa alaihi salam Allah ya turo annabawa da yawa Karshen su shine annabi Isa daga annabi Isa sai annabi Muhammad tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad shekara 560 ne wasu kuma suna cewa shekara 600 dukkanin waɗanda suke tsakanin wato wafatin annabi Isa da zuwan annabi Muhammad su ne ake kiransu da ahlul fatra waɗanda su wannan ahlul fatra ɗin ba a turo musu annabi ba ba a turo musu manzo ba don haka babu wani hukunci a kansu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi to waɗannan banu Isra'il da Allah ya faɗa mana wa katabna alaihim fiha mun rubuta musu a cikin littafinsu su annan nafsa bin nafsi to Allah ubangiji ya turo annabi Isa ibnu Maryam akan gurbin annabi Musa dukkanin annabawa sun zo da addini guda ɗaya ne amma kowa an ba shi shari'a mabambanta amma addini duka kwaya ɗaya ne shine a kaɗaita Allah a bauta masa kar a yi masa shirka da kowa sannan kuma wato wato abi manzannin da Allah Ubangiji ya turo su wannan shine abinda dukkanin annabawa suke kai shi yasa aka ce inna dina inda Allah Ubangiji ce inna dina inda Allah islam addini a gurin Allah shine musulunci ma'ana dukkanin annabawa zuwa ga al-islam suke kira suna kira ne zuwa ga addini guda ɗaya wa man yabtaji gairal islami dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya zo da wani addini wanda ba musulunci ba to Allah ubangiji ba zai karbi wannan addinin ba har abada shi yasa aka ce gaba ɗaya shari'an annabawa musulunci ne to annabi Isa ya zo yana gaskata abin da ya gabace shi na littafi amma su kuma yahudawa sai suka zalunci annabi isa sai suka zalunci sai da tuna maryam sai suka aibata annabi isa da mummunan aibatawa suka aibata sayyidatuna maryam da mummunan kazafi sannan suka yi ta bibiyan annabi isa domin su hallaka shi suka ki su yi imani da abin da annabi isa ya zo da shi duk da cewa annabi isa ya zo yana gaskata abin da su suke tare da shi kuma a wannan lokacin allah bai shafa shari'ansu ya ce tun da annabi isa ya zo su su bar abin da annabi musa ya zo da shi na shari'an attaura ba allah bai ce haka ba allah bai musu haka ba Allah ya ce su ci gaba da tafiya akan shari'ar nasu amma kuma su yadda da annabi Isa annabi ne daga Allah amma ba su yadda ba Allah ya ce wa atainahul injila mun bashi littafin linjila wanda fihi hudan wa nur a cikin linjila da akwai haske kuma da akwai shirya wa musaddiqan kuma yana gaskata lima baina yadaihi abin da ke gabanin shi na littafin at-taura min at-taura wa hudan a cikin linjila da akwai shiriya wa mau'izatan a cikin linjila da akwai wa'azi lil muttaqin ga masu tsoron Allah al muttaqin sune wanda suke tsoron abinda suke kiyaye abinda Allah ubangiji ya haramta suke tsayuwa akan dokokin Allah sune al muttaqun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasama Allah laka takun agnan nas ka ji tsoro ma'ana ka kiyaye abin da Allah ya haramta sai ka zamo kai ne mafi cikan ibada kai ne mafi ibada a cikin mutane ka yarda da abin da Allah ya kasa ya baka na arziki sai ka zamanto kai ne mafi wadata a cikin mutane ka girmama makwabcinka ka kyautata masa sai ka zamo mumini sannan ka so ma dan uwanka musulmi abin da kake so ma kanka sai ka zama musulmi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana almuttaquna sune waɗanda suke kiyaye dokokin Allah suke zamantowa tare da muraqaba cikin duk halin da suke ciki suna suna tuna cewa Allah yana ganin su Allah yana kallon su Allah yana yana jin su sannan kuma Allah ubangiji zai saka musu da duk abin da suke aikatawa na'am وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون Allah ya ce wal yahkum injil ma abuta linjila su yi hukunci bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar fihi a cikin linjila wa man lam yahkum bima zalallah wanda bai yi hukunci ya ya yi hukunci da abin da Allah ya saukar to fa'ula'ika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai wanda suka bar dokokin Allah suka kangare ga barin biyayya ma Allah Ubangiji daga barin biyayya ma annabawan da Allah Ubangiji ya turo to su yahudawa da suka halaka wajen ƙin annabi isa da kafirta annabi isa ƙarshenta da muzanta da tuna maryam sannan su kuma nasara sai suka halaka ta yadda suka ƙirƙira ma allah ƙarya mafi muni suka ce yana da ɗa wanda allah ubangiji yana cewa wannan mummunan magana na allah yana da ɗa shine mafi munin magana wanda takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda anda aulin rahmani walada sama da kanta tana jijjiga tana rawa sabila da girman magana ƙasa ta kusa ta kyakkece sabila da munin a ce Allah yana da ɗa kuma bai dace a ce Allah Ubangiji yana da ɗa ba to nasara sai suka halaka suka ce Allah yana da ɗa bayan annabi Isa ba ɗan Allah ba ne annabi Isa kalimatullahi ne kuma ruhun lahi ne wanda alƙaha ila maryama ya hura ya tura zuwa ga sayyidatuna maryam don haka Allah ubangiji ya halice shi da uwa amma babu uba inna masala isa inda lahi ka masali adam khalaqahu min turabin summa maƙala lahu kun fayakun misalin annabi isa a gurin Allah ai kaman misalin annabi adam ne da Allah ya halicci annabi Adamu ba uwa ba uba sai Allah ya halicci annabi Isa shi kuma da uwa amma babu uba to Allah ya ce lallai ahlul injil nasara su yi hukunci bima anzalallah da abin da Allah ya saukar musu na littafi wannan littafin su kuma ya cika da bisharan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan littafin su ya cika da dokoki na Allah ubangiji da shari'an Allah wanda suka zo suka caccanja shi suka sassauya shi suka sayar da ayoyin Allah da kuɗi ɗan kaɗan sai ya zamanto yana daga cikin mafi munin abin da Allah ya halakar da su da shi shine idan mai rauni ya aikata laifi sai su tsayar da hukunci a kansa amma idan babban mutum wanda ya fito daga babban gida ya aikata wani laifi shi kuma ba za su tsayar da hukunci a kansa ba to Allah ya ce su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ahlul injil nasara kenan su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin linjila wa man lam yahkum bima anzalallahu lallai duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun lallai waɗannan su ne fasikai wanda Allah ubangiji ya nisanta su su ne fasikai wanda suka kangare ga barin biyayya ma dokokin Allah na'am وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم ولا تتبع هواءهم عما ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجئكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله أبنجي يتي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق يا رسول الله mun saukar maka littafi mun saukar maka alkur'ani bil haqqi wanda yake tafe da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi wanda wannan alkur'ani yana gaskata abin da yake gaban shi na littattafai a taura da linjila kenan da suhufu ibrahim da kuma sauran littattafan da aka saukar min alkitabi wa muhaiminan alaihi kuma yana amintar da shi yana tabbatar da shi fahkum bainahum bima anzalallah yi musu hukunci da abin da Allah ubangiji ya saukar maka wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min alhaq ya rasulallahi kar ka bi soye-soyen zukatansu dangane da abin da ya zo maka na daga gaskiya likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa daga cikinku wato wato dukkanin annabawa an ba su shari'a kuma an ba su minhaj an ba su shari'a kuma an ba su hanya ta farkin da za su bi akan wannan shari'a walau sha Allahu laja'alakum ummatan wahida da Allah ya so da zai saka ku gaba ɗaya ku zamo al'umma guda ɗaya ba tare da kun yi saɓani ba walakin liyabluwakum fima atakum amma Allah ubangiji ya saka ku al'umma daban-daban Allah ubangiji ya turo muku wato littattafai daban-daban domin ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku fastabiqul khairat Allah ya ce ku yi rigaye rigaye zuwa ga alkhairi ila Allah marji'ukum jami'a dukkan kuma komanku yana ga Allah ne subhanahu wa ta'ala fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah sai ya baku labari da abin da kuka zama kuna saɓani a cikinsa. Allah ubangiji ya ci gaba da cewa manzan Allah mun saukar maka da littafi alkitab anan Alƙur'ani ne bil haƙƙi ƙur'ani da gaskiya yake tafe saboda Alƙur'ani gaba ɗaya idan ka duba abin da ke cikin sa a fili yake yana ɗauke da ayoyi bayyinatun yana ɗauke da ayoyi mutashabihatun wanda mun karanta a cikin suratu ali imran amma dukkanin alƙur'ani yana tafe da gaskiya ne kuma musaddiƙan lima bayna yadaihi alƙur'ani yana gaskata littattafan da suka zo gabaninsa attaura da linjila da zabura da sufi ibrahim duka yana gaskatawa wa muhaiminan alaihi kuma yana amintar da shi yana mamayansa ya amintar da shi Allah Ubangiji da ya turo annabawa dukkansu da littafi kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa Allah Ubangiji ya ɗaura shi akan shari'an da yake so ya kira al'ummansa zuwa ga kai idan za mu duba za mu ga kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya turo annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da hudu a wani kaunin kuma an ce ba wanda ya san adadinsu sai Allah Allah ya turo manzanni ɗari uku da goma sha uku kowane manzo an tura shi zuwa ga mutanensa kuma lokacin da Allah yake tura annabawa farkon annabawa shine annabi Nuhu alaihi salam shine farkon annabi duk da cewa an yi saɓani shin annabi Adamu annabi ne ko shi ba annabi bane amma ahlus sunna sun ce annabi ne shi ma an turo shi zuwa ga 'ya'yansa amma farkon mursali ma'ana ba an yi saɓani a kan shi annabi ba ne an yi saɓani a kan shi shi rasul ne ko kuma shi ba rasul ba ne domin akwai bambanci tsakanin annabiyu da ar-rasul annabiyu shine wanda Allah ya masa wahayi amma Allah bai ce ya isar da shi zuwa ga mutane ba shi kuma arasul rasul shine wanda Allah ya masa wahayi ya ba shi shari'a ya ce ka kira mutane zuwa ga wannan shari'a kuma ka ce su tafi akan wannan shari'a to sai aka ce farkon mursali shine annabi nuhu Allah ya turo shi ya shekara dubu babu hamsin yana kiran mutane zuwa ga kadaita Allah yana kiran mutane zuwa ga shari'an da Allah ubangiji ya turo shi da shi amma me Allah ya faɗa mana fama amana ma'ahu illa qalil wanda suka yi imani da shi yan kaɗan ne Allah ya turo annabi da sura guda suratu nuhin wanda yana ce qala rabbi inni دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا an turo annabi nuhu zuwa ga mutanensa ya shekarar dubu babu hamsin yana kiran mutane amma ka duba wani hikiman ubangiji cikin shiryarwa ga wanda ya ga dama Allah na shiryar da wanda ya ga dama ya halakar da wanda ya ga dama annabi nuhu da ya sassaka jirgi wanda da wannan jirgin Allah da ya tseratar da mutane amma mafi kusa da shi ɗansa shi kuma bai amince da cewa wannan jirgin za ta zama tsira a gare shi ba amma ga dabbobi suna shiga ga mutane suna shiga ga ƙwari suna shiga amma ɗansa kuma yana kangarewa kamar yadda Allah ubangiji ya faɗa mana wa kabufiha kabu fiha bismillahi majriha wa mursiha inna rabbi لغفور رهيب وهي تجري بهم في موج nuhu ونادى annabi nuhu ya kira ɗansa دانسا yace ya bunayyar ka ma'ana ka zo ka zo ka shigo cikin jirgin nan ka zo ka hawo tare da mu ya bunayyar ka ma'ana ka zo ka haukar ka tafi cikin halakakku sai ya ce mene sai ya ce shi bai amince ba wakila ya ardubla ima'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghida mau wa qudiya al-amru wastawat ala al-judi wakila bu'dan lil qawmi Allah ubangiji ruwa ya zo ya raba tsakanin annabi Nuhu da ɗansa ƙarshe annabi Nuhu sai ya dawo yana kiran Allah yana roƙon Allah yana ce wa nada nuhu rabbahu fa rabbi innabni min Allah ɗana ne daga tsotsona daga iyalina to wannan yana nuna maka shirya shiryan Allah ne rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nurun tahdi biha man tasha'u ya Allah shirya shiryanka ne ayoyinka kuma haske ne sai wanda ka so kake shiryar da su zuwa ga wannan hasken ga ɗan annabi nan wanda da wannan annabin Allah ya tseratar da al'umma amma shi ɗan bai yarda ba ya halaka kuma cikin halakakku to annabi muhammadu da ya zo wa muhaiminan alaihim duk abin da annabawa suka zo da shi da manzanni tun daga kan annabi nuhu har zuwa kan annabi isa annabi ya wasaƙa wannan abun kuma ya amintar da wannan abun la nufarriqu baina ahadin min rusuli la nufarriqu baina ahadin minhum bai rabe tsakaninsu ba wa muhaiminan alaihi don haka yana daga cikin abin da ake faɗa wanda za ka gane girman annabi muhammad da da isan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce maka annabawa sun zo su ɗari uku da goma sha uku kowane annabi an tura shi zuwa ga al'ummansa ko mutanen anguwarsu ko mutanen garinsu ko mutanen alƙaryarsu kuma annabawan duk suka gama aiki aka rufe aikin kirif da manzan Allah ya zo kuma sai aka ce aikin da zai yi shi ɗayansa shine aikin da wannan annabawa dubban suka yi aikin da zai shi ɗayansa shine aikin da manzanni 313 nan da su yi shi ɗayansa kuma ba da a bashi shekaru irin na annabi nuhu shekara dubu babu hamsin bane a shekaru 63 a 63 shekara 23 su ne shekarun da aka yi ana da hawa to daga nan zaka gane girman manzan Allah domin ana gane girman mutane ne gwargwadon girman aikinsu da girman mas'uliyarsu manzan Allah Allah ya ce huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kulli ya zo ya bayyana akan dukkanin addini duk wanda ya zo ma Allah da addinin da ba na annabi Muhammadu ba to lokacin Allah ba yi so shine abinda maulana shek tahir yake faɗa yake cewa kaman gwamnati ne idan ta buga kuɗi ta ce daga yau zuwa rana kaza na buga sabuwan kuɗi duk mai tsohon kuɗi ya zo ya canja idan bai zo ya canja ba kuɗinsa ya zama takardan banza da shi da takardan kosai ɗaya to haka allah ubangiji ya yi da ya turo annabi ya ce to na katse na dakatar da kowane addini duk wanda bai zo min da annabi muhammadu ba to ba addini na yake ba babu ni babu shi shine abin da manzon Allah ya faɗa ma sayyidina sayyidina Umar yace law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'an yau da annabi Musa zai dawo a raye babu abin da zai kai shi ga Allah sai dai ni ya bi ni Muhammadu Rasulullah to Allah ubangiji yace wa muhaiminan alaihi manzo Allah ya zo yana wassaka yana amintar da abinda ya zo na littattafan da ya gabace shi fahkum bainahum bima anzalallah ya rasulallah ka yi musu hukunci da abin da Allah ya sauka nan malamai suka ce wannan fahkum bima fahkum alaihim bima anzalallah wato umarni ne na zaɓi amru ikhtiyar umarni ne na zaɓi takhir an ba ma annabi zaɓi in ya so ya musu hukunci dan a baya Allah ya ce ka yi musu hukunci ko ka kawar da kai sabila da su mutane ne masu gardama su mutane ne masu taurin kai su mutane ne masu yawaita ƙaryata ayoyi da manzanni har Allah yana faɗa mana a fakullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum mustakbartum duk lokacin da manzo ya zo muku da abin da bai dace da san ranku ba istakbartum sai ku girman kai fariƙan kazzabtum ku ƙaryata wasu annabawa wa fariƙan taqtulun wasu annabawa kuma ku karkashe su don haka zaɓi ne ya rasulullahi ka musu hukunci to a nan malamai sai suka ce za a iya yin hukunci ma wanda ba musulmi ba da hukuncin addinin musulunci sai aka ce wannan ja'izi ne ba wajibi ba ja'izi ne ba wajibi ba wanda ba musulmi ba ne ba za a saukar masa da hukunci za a iya saukar masa amma a babin jawazi ba a babin wujub ba amma shi musulmi wajibi ne a hukunta shi da abin da Allah ya saukar don babu bala'in da musulmi zai gani a duniya kaman a rufe amfani da abin da Allah ya yi umarni da shi don Allah ya faɗa wa mallam ya hukum bima anzalallah wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar din nan ba a wani wajen ya ce fa'ula'ika humu zalimu azzalumai ne fa'ula'ika humul fasiqun fasikai ne alhukmu bima anzalallahu kuma shine alqur'ani ya zamanto shine kundin da za ana hukunta mutane a ciki ma'ana shine kundin da da ana hukunta mutane da shi don yana daga cikin abin da ya jefa al'umma mu cikin bala'i da damuwa ajiye umarnin Allah da ajiye umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hukunci da shi kuma manzon Allah ya faɗa cikin ingantaccen hadisin Ibn Majah khamsun izabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna ma fasha fahishatun fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at wal awjah allati lam takun fi aslafihim manzan Allah ya ce abu guda biyar musiba biyar in ta same ku ina nema muku tsarin Allah wannan musiban ta same ku in ta same ku to shikenan ku shiga uku manzan Allah ya ce alfasha al'umma ba su fara bayyana alfasha da fasikanci a fili ba kunya ba tsoron Allah ba sai Allah ya jefi wannan al'umman da cututtuka da annoba wanda al'umman da suka shige ba su san wannan cutukan ba ba su san wannan annoban ba wannan kuma waka inda muke cikin fasikanci fasikai suna ado da shi ba su koyewa mace fasika za ta fito tana ikirari da fasikanci namiji fasiki zai fito yana ikirari da fasikanci alamar an wa masma'in minan nasi yana tallansa yana neman kwastoma wanda laifin da ake bayyana shi ba karamin bala'i yake jawowa ga al'umma da rusa al'umma sannan manzan Allah ya ce walam yanqusul khayla wal mizan ba su tauyaye mudu da skeli ba sai Allah ubangiji ya jarabce su da fari kuma Allah ubangiji ya jarabce su da shiddatul ma'una tsananin tsadar rayuwa wanda ga tsadar rayuwar muna ciki kuma sakamakon tauyaye sikeli da tauyaye ma'auni kuma idan an ce tauyaye sikeli ba wai za ka kalle shi kawai a matsayin a'a to ai tunda an ce tauyaye sikeli ana magana da mai sana'an auna auna ne ko ana magana ne da mai da mahaucin da yake auna nama ai tauyaye sikeli ya shiga dukkanin rayuwanka hatta rayuwanka kai kanka sikeli ne a gurin kanka kai hisabi ma kanka hasibu anfusakum qabla an tuhasab idan ka tauyaye kai algus kai almundahana makanka wannan ma ka tauye ni. sabila da mafi girman abin da Allah Ubangiji yake bukatan mu wajahar da saƙon annabawa zuwa gare shi kafin komai shine mu wajahar zuwa kanmu ma'ana mu gyara kanmu islahun nafsi a gyara kai a ƙawwama ta islahul qalbi wa tazkiyatuha a gyara zuciya a tsarkake ta sannan kuma ruhi a haskaka shi a gyara shi kar a bari dauɗa ya lullube wannan ruhi ɗin sannan hankali a nawwara shi da ilmi a nawwara shi da sakafa irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ƙarshen wannan hadisin na ibnu maja manzan Allah ya ce al'umma ba su ƙi su yi amfani da abin da Allah ya saukar musu ba sai Allah Ubangiji ya sallada musu ya ɗaura abokin gaba a kansu wanda zai zo ba daga cikinsu ba ya fi ƙarfinsu ya mamaye su ya kwashe arzikinsu wanda wannan duka idan ka lura da ka ga waƙi'i ne wanda al'umman musulmi suke rayuwansa a dukkanin ƙasashe na duniya ba iya ma Najeriya ba Allah Ubangiji ya kiyaye Allah Ubangiji ya ce fahkum bainahum bima anzalallah ka yi musu hukunci ya rasulallah da abin da Allah Ubangiji ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son zuciyarsu domin Allah ya faɗa mana su masu son zuciya ne afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum menene alhawa alhawa shine ma'ana san wato san rai da bauta ma rai innal hawa lahu alhawanu bi nafsihi ko bi ainihi ainihin walakanta shine son rai ka biye maranka da irin abin da rai take shirya maka na yaudara da abin da rai take shirya maka na munanan ɗabi'u da abin da rai take kawo maka na tunani to duk lokacin da ka bibiyi wannan to ka halaka ka kan gari shi yasa abin da ake fara nema a ɓangaren tazkiyatun nafsi shine almujahada jihadun nafsi gyaran rai yaya jihadun nafsi yake shine taqwimun nafsi ala tariqillah a tsayar da rai sabila da rai tamkar kangararren dabba ne da linzaminsa yake hannunka da ake so ka kama shi ka jawo shi zuwa ga abin da Allah yake so kuma ran kowa haka yake ba wani masumi a cikin mutane ba wani wanda ba ya laifi a cikin mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law lam annakum la tuznibuna ko lauantum antum lam tuznibu ko akan wannan ma'anan la zahaba bikum wa ata bi qaumin yaznibuna ko yuznibuna wa yastaghfirunahu fayaghfiru lahum Allah ce da a ce ku ba za ku yi zunubi ba za ku zauna ba ku na aikata zunubi ba to Allah zai halakar da ku ya tafiyar da ku sai ya kawo waɗanda da su yi zunubi su nemi gafaran sai gafarta musu to zunubi ba illa ba ne illan shi ne ka zauna a cikin zunubin ba tare da ka nemi gafaran Allah ba dan al'insanu majbulun ala haza mutum an halice shi haka yake shi mai aikata laifi ne ba ga annabi yusuf yana cewa ma ubarri'u nafsi ba inna nafsa la amaratun bisu illa man rahima rabbi ko illa ma rahima rabbi ga annabi muhammad da kansa yana cewa kowa a cikin ku yana da qarin qarin din nan shaidani ne sahabban manzon Allah suka ce har kai kana da shi manzon Allah ya ce har ni ina da shi amma Allah ya ya sa na fi karfinsa sai ya zamanto ni ba zai cutar da ni da komai ba ma'ana dukkanmu muna da shaidani da yake jan mu zuwa ga yake kawata mana abubuwa me yasa da ka ji Allah yana ce zuyyina zuyyina zuyyina zuyyina din ai akwai abin da ya zayyana mana zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa zayyana lahumu shaytan to wannan tazyin din wannan karin din wannan nafsu din shine yake kawata wa mutum yake kawata wa mutum mummunan abu na sako wanda kana gamawa za ka ji bakin ciki ya kama ka da ka ji bacin rai ya kama ka amma kafin kai kana jin in baka aikata ba ba da ka samu nutsuwan zuciya ba to wannan shine alhawa son rai wannan karin din to kowa ya yi kokarin ya fi karfin karin dinsa kuma ba za ka iya fin karfinsa mi'a bil mi'a ba ba za ka iya ba sai dai ya ja ka wani lokaci kai ma ka ja shi wani lokaci ya ja ka wani lokaci ku yi ta faɗa da shi eh, ku yi ta faɗa da shi kuna jaye jaye sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah ne hanzala ya ce mu fa idan muna gaban manzan Allah sai mu ji imani ya cika zuciyarmu amma idan muka bar gaban manzan Allah sai mu ji ba mu tuna mata ba mu tuna duniya ba mu tuna kuɗi ma amma in muka bar gaban manzan Allah sai mu ji muna tunanin duniya muna tunanin matanmu muna tunanin kuɗinmu muna jin abubuwa hanzala ya ce an yi wannan ba munafirci ba ne kuwa ya tambayi sai dina abubakar sai dina abubakar ya ce wallahi to ni ma dai ina jin haka don haka mu je gurin likitanmu mu manzan Allah kazan kun manzan Allah suka faɗa masa annabi ya ce ai haka ne lokaci ne bayan lokaci shi mutum da rai jaye jaye ake yi ta jaka ka jata ta jaka ka jata ta jaka ka jata har kai kokari kai galba a kanta shi yasa malamai in suna maganar manzon Allah sai su ce sara sayyidal bashar li'annahu taghallaba ala bashariyatihi hmm. ya zamo sayyidul bashar sabila da ya fi karfin bashariyarsa sabila da Allah ya taimake shi akan nafsu ba za ta fi ƙarfinsa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah ubangiji ya ce wala tattabi ahwa'ahum ya rasulallahi kar ka bi soye soyen ransu amma ja'aka min alhaqi barin abin da ya zo maka na gaskiya wanda Allah ya faɗa maka likullin minkum likullin ja'alna minkum ra'atan wa minhaja kowa a cikin ku mun bashi shari'a kuma mun bashi minhaj in an ce shir'a shine shari'a wanda Allah ya faɗa mana shari'a lakum min ad-dini ma bihi nuhan wallazi auhaina ilaika wa ma bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad fi shari'a shari'an Allah shari'an Allah tana da faɗi. to amma idan an ce minhaj shine ainihin hanya gwadabe wanda ta wannan hanyar ake so ka bi straight shine minhaj wannan shine bambanci tsakanin shir'a da minhaj idan an ce shir'a a lugha shine hanyar da zai kai ka zuwa ga ruwa ma'ana hanyar da zai kai ka zuwa ga kogi wanda in ka bi lawali fulani suke cewa ko hanya tsakanin wato tsakanin guri mai faɗi shine minhaj shi kuma a shine shira shi kuma minhaj shine hanya kwaya ɗaya straight shine minhaj saboda haka shari'a wato yana da yawa Allah Ubangiji ya shara'anta ma annabi Musa ya shara'anta ma annabi Isa ya shara'anta ma annabi Sulaiman ya shara ai ya faɗa mana shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi to shari'an tana da faɗi sai Allah ya ce mun saka muku likullin minkum likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa a cikin ku mun saka mishi shari'a kuma mun saka mishi minhaj to haɗa su biyu a nan wajen wannan minhaj ɗin shine hanya da sabila da wanda suke tafiya gurin Allah kashi biyu ne akwai wanda Allah ya nuna musu straight hanya da su bi hanyar sambal su isa zuwa gurin Allah akwai wanda kuma da su bauɗe barin hanya sai sun bi ta can an yi zagaye-zagaye an bi can an bi can an bi can an bi can an bi can da ƙyar kuma sai a zo a daɗa faɗowa kan hanya shi yasa a gurin malaman su bai suke cewa masu tafiya zuwa ga Allah akwai qaumun wasalu ila Allah bi inayatillahi wa karamatihi wa qaumun wasalu ila Allah bi ta'atillahi wa ibadatihi akwai wanda sun je gurin Allah saboda son da Allah yake musu da inayansu da inayan da ya musu ma'ana Allah ya kula da su sai ya bar su akan hanyar nan sanɓal kwaya ɗaya sai suka bi hanyar suka isa da wuri akwai kuma qaumun wasalu ila llahi bi karamatillah suna kokari wallazina jahadu fina lanahdiyannahum sublana wanda suka yi kokari za mu shiryar da su zuwa ga tafarkinmu to suka yi ta kokari har suka isa zuwa gurin Allah subhanahu wataala to kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura kowa daga gurin Allah yake samu amma akwai wanda Allah yake son su akwai wanda Allah ya zaɓe su akwai wanda Allah ubangiji ya ba su al'inayar rabbaniya akwai wanda zaka ga ba su fika yawan ibada ba ba su fika yawan kiyamun layli ba ba su fika yawan sadaka ba ba su fika yawan sada zumunta ba amma Allah ya ba su wani tagomashi wanda kai baka da shi to tsakaninka da su shine taslimi ka sallama kar ka musu hasada kar ka nemi ka yi rigima da su kar ka ce su ba haka bane a'a ka ka kaskantar da kanka ka yarda da cewa Allah shine mai yi kuma wanda Allah ya girmama shi ya bashi wani kyauta ko da a idanka kana ganin bai cancanta ba to Allah ya ga dama ya zaɓe shi a gurin Allah ya cancanta saboda haka kar ka hada kanka rigima da Allah shi yasa sufaye suna da wani ibara kamar yadda ibnu ata yace idza fataha laka wajhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla 'amalu li'annahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa biha ilayk ko kai ne kaga Allah ya baka wani kyauta wanda kana ganin ni ai yaushe na kai wannan matsayin to kar ka ji mamaki son ka Allah yake ko kawai kaga kullum kana bacci amma ga ka kana mafarkin manzan Allah ga wani kuma kullum sai ya yi salati sama da dubu goma amma yana ta kuka bai ga manzan Allah mm. sai ka ce ah, to me ya faru ne kan kar ka ji mamaki son ka Allah yake yi Allah yana son ta wannan kofar ya jawo ka ya kawo ka gurinsa ka saba da shi ta hanyar lata'iful minan ka gane ko saboda Allah in yana son ka sai ya jawo ka zuwa gare shi ta hanyar kyauta sai kawai ka ji kana sansa sai ka dilmiya cikin sansa ka ɓace in kuma Allah yana son ya jarrabe ka sai ya jawo ka ka zo gurinsa ta hanyar wahala da azaba da jarrabawan duniya ka sha wahala ka sha wahala ka sha wahala kai ne ciwo kai ne talauci kai ne makiya kai ne waye kai ne waye Allah di yana maka ka dan kai kuma ta nan Allah ya jarrabe ka ka gane ko to akwai waɗanda Allah yana son su to sai kaga Allah ya ba su kyauta idza fataha laka wajhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla 'amaluk li'annahu ma ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa biha ilay wal a'malu anta muhdiha ilayhi wa ayna ma tuhdihi ilayhi mimma huwa muriduhu alayk wannan soyayya ne na Allah kuma Allah ubangiji in yayi abu babu wanda isa ya tuhumi Allah babu wanda isa ya ce dan me yasa Allah ubangiji yayi kaza to Allah ubangiji ya ce kowa mun bashi shari'a kuma mun bashi hajj. da kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaj kowa mun bashi shari'a mun bashi minhaj mun faɗa bambanci tsakanin shari'a da minhaj eh, shari'a shir'a shine babban abu mai faɗi shi kuma minhaj shine abinda shine hanyar da kafafuwan mutane yake bi wanda in ka zo da ka ga alama alama alama na kafafuwan mutane shine minhaj Allah ya saka mu akan tafarki madaidaici walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so sai ya mayar da ku al'umma ɗaya babu saɓani da Allah ya so sai ya mayar da ku jama'a ɗaya babu wanda zai saba da waninsa amma Allah cikin ikonsa sai ya turo muku annabawa da littattafai sai kuma ku da aka ba ku littafin sai Allah ya jarabce ku don duk saɓanin duniya zaka ga wanda aka ba su littafi su suke da saɓani wanda ba su littafi ba ba su da sabani manzon Allah ya ce yahudu sun kashi kashi saba'in da ɗaya nasara sun kashi kashi saba'in da biyu annabi ya ce ni ma al'umma na za ta kasu kashi saba'in da uku annabi ya ce kaf saba'in da ukun nan saba'in da biyu duk suna wuta kwaya ɗaya ne take aljanna sahabbai sai suka ce ya rasulallahi suwaye kwaya ɗaya sai manzon Allah ya zana layi ya ce wanda suke kan ma ana alaihi wa ashabi wanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbaina su ne waɗanda da su tsira su ne waɗanda da su rabauta to malamai sai suka ce ah to ina girman rahaman Allah a ce mafi yawa kashi saba'in da biyu su ne a wuta kashi ɗaya ne na aljanna ina jin kan Allah ina rahaman manzan Allah sai aka ce a ah, ai wannan kashi saba'in da biyun ba suna cikin ummatul ijaba ba ne suna cikin ummatul da'wa sabila da al'umma kashi biyu ne akwai wanda aka kira su zuwa ga musulunci akwai kuma wanda sun amsa musulunci to duk wanda ya shigo cikin zimman la ilaha illallah to Allah ya ce ba zai kona shi ba man kana la ilaha illallah dakhala aljanna wanda ya ce la ilaha illallah dan aljanna ne al'ahadu allazi bainana wa bainahum la ilaha illallah abin da ke tsakaninmu da kafirai shine la ilaha illallah dan haka duk wanda yace la ilaha illallah yana cikin ummatul ijaba waɗancan kashi 70 da dinnan dukkan al'umma ne da aka kira su ba su amsa musuluncin ba shine wani hadisin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama za a ce a kawo rabon wuta in aka ce a kawo rabon wuta sai a ɗibo kashi 999 gaba ɗaya a yi wuta da su kashi ɗaya a kai su aljanna sahabban manzan Allah suka ce ya rasulallahi kashi 999 kan ai an kwashe al'umman gaba ɗaya yan kaɗan ne za su shiga aljannan kenan annabi ya ce ku kwantar da hankalinku kashi 999 nan 998 gaba ɗaya daga ya ajuju da ma'ajuju ne ba a cikin ku ne. kashi ɗaya ne a cikin ku to kaga mun amince yaqinan rada wal bu'sa hubba muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda son manzon Allah mun amince ma dukkanin halaka mun amince ma dukkanin bala'i Allah zai amintar da mu bi iznillah saboda Allah ya ce mu manzon Allah wala sawfa yudika rabbuka fatarda hmm. kuma Hassan ibn Sabir ya ce wa hasha ya rasulullahi tarda wa fina man yu'azzabu aw yusau ya rasulullahi mun san ba za ka yarda a cikin mu a azabtar da wani kana cikin aljanna ya rasulullahi kana jin ana azabtar da mu ba za ka yarda ba Allah ya saka mu cikin ceton annabi fastabiqul khairat ku yi rigaye rigaye walakin liyabluwakum fima ataku Allah ya kawo jarrabawa walau Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so da zai saka kuku zama al'umma ɗaya ba tare da saɓani ba walakin liyabluwakum fima atakum Allah ya yi haka ne domin ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku ya jarrabe ku cikin annabawan da ya turo muku ya wanda za su yi imani da wanda za su ƙi yin imani fastabiqul khairat ku yi rigaye rigaye zuwa ga aikin alkhairi yadda Allah yake son mutane yake kiransu su yi rigaye rigaye sari'u ila maghfiratin min rabbikum to haka Allah ke ce fastabiqul khairat duk yadda aka ce aiki aikin alkhairi ne to ku yi rigaye rigaye wa fi zalika falyatanafas falyatanafasul mutanafisun ku yi rigaye rigaye ila Allah marji'ukum jami'a dukkanin kuma koman ku yana ga Allah fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi taktalifun sai Allah ya ba ku labari da abinda kuke yin sabani a cikin sa a lokaci yayi zamu tsaya a nan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi da kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana son manzon Allah wa lahu shafahir usman bauchi Allah ya kara masa lafiya da tsawon rai Allah ya kiyaye mana shi Allah ubangiji ya dawo mana da shi boci lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah rabbil muna da lokacin tambaya